الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله littafin awasim wancan mako mun fara karatun asima za mu karanta gaba na biyu sai a samu sai mutum biyu su dan karanta mana shi sai mu ga ina da ina ne ya kamata mu kara bayani malam ya ce wajtama'atil ansaru mutanen madina suka haɗu fi saƙifati bani sa'ida a saƙifa ta bani sa'ida to yanki unguwa cikin fadamu na bani sa'ida ya ta shawaru na suna shawara wala ya daru ma ya fa'aluna amma ba ba sami me za su aikata ba yaya za a yi manzan Allah dai sallallahu Alaihi wasallam Allah ya zaɓa wa kansa manzansa ya karɓi ran ba manzan Allah dai a duniya kai ya yi zafi iyaka an fara samun sauƙi na Umar ya hau mumbari ya yi hudu ba ya ce wanda yake bautan Muhammadu Muhammadu ya rasu wanda yake bautan Allah Allah na nan ya kawo aya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalal min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajizullahu shakirin ya karanta wannan aya mutane suka watse suka fita masallaci kowa na maimaita wannan aya to amma kuma da kowa ya koma gida an rasa ina kuma bise me to shine su mutanen Madina suka tafi sa kifa ta Bani Sa'ida suna shawara ba su san to yanzu Muhammad ya tabbata ya mutu wanda yake bautan Allah kuma Allah na nan to yanzu yaya za a yi wa balaga zalikal muhajirun wannan taro da ake na mitin sai muhajirai mutanen makka suka ji labari cewa ga mutanen madina can suna tattaruwa suna shawaran yaya za a yi faƙalu sai mutanen muhajirai ɗin <clears throat> mutanen maka suka ce wa junansu nursilu ilaihim ya tuna mu aika musu su dawo masallaci a zauna masallaci a tattauna tunda sai na bakar na cikin masallaci galibi muhajirai suna cikin masallaci kuma dama a masallacin akwai ashabu sofa wanda sun zo garin madina ba su da gida suna zauna a masallacin ne sai kuma waɗanda suka koma gidajen su dai suna tunani faƙala abubakar abubakar siddiq sai ya ce bal namshi ilaihim yanzu ana cikin tashin hankali ne ƙarshen ta mamun aika ba za su gane abin da muke faɗa ba mu mu tashi mu je mu inda ake taron fasara ilaihimul muhajiruna mutanen mutanen makka suka tafi can inda mutanen madina suke minhum daga cikin muhajirun yan makka din abubakarin akwai sayyidina abubakar wa umar akwai sayyidina umar wa abu ubaida ko akwai abu ubaida amr ibn jarrah aminu hadhihi al-umma kaga duka waɗannan asharatu mubashirin bil janna fataraja'u al-kalama nan ne fa daga zuwa sai meeting ya canza salo aka fara mai da magana me ma aka zo yi nan me ake so a cimmawa da zaman waye da waye suka fara magana me suka ce aka mai da magana ana tantance ana tattake waje mm-hmm. ana tantance al'amura faƙala bazul ansar sashen mutanen madina ya ce minna amiron wa minkum amir don magana ta dai zo ƙarshe sarkinku daban namu daban halifofi biyu za a sa su gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malin ya sauke lamba ya yace allazi ƙala zalika min khudaba'il ansar al-habbab munzir wanda ya faɗi wannan cikin masu hikima ne khutaba masu iya jawabi a cikin al'umma na mutanen Madina wanda ke ce Muhabbab bunul munzir wa qad mafi ha mish maganan shi ya gabata ai haka ne ko inda ya miƙe ce ana juzailuha almuhakkik a can baya wa uzaiquha almurajjab wanda sai muka kuma muka sake maimaita asarin hadisi. malam ma ya sake daukan wannan hadisin mun karanta shi a baya Allah ya sa yana rike akwai wata namba ce wala ya runa, ba mu da lamba Muna ni dina ba lamba idan mun dawo sai mu duba lamban shi sai wannan wannan bayanin da yi ya gabata fa qala abubakar mu koma sama kenan abubakar sai magana kalaman kathiran musiban sai na abubakar na da irin wannan dabi'an yakan yi magana mai tsawo amma duka daidai ka san galibi in magana ta tsawo to kurakure na yawa to banda sai na bakar ibn arabi ya ce yi magana mai tsaye so lokacin fari ce wato bayan allah nan wato sai na bakar allah ya saka mashi da alheri rigima ce fa ake ciki kwance rigima ce kwance a rudu ake ba a san ta inda za a fara ba saboda haka wani abun sai an wusha tale-tale tukuna an kokwala mutane ma an tattaro su tukun sannan a yi magana ma a kawo su daidai saƙon da za a faɗa sannan a faɗi saƙon. tattaro hankalin karan kanshi aiki yi magana mai tsayi kasiran musiban kuma yi shi daidai yukthir wa yusib ibn al-arabi ce dama ɗabi'an shi kenan wani lokaci yakan yi magana mai tsayi ne inda sai na bakar ne amma kuma sai ka rasa abin da za ka kama na aibu a ciki sai ga magana daidai ce minhu bari ya gutsuro mana kaɗan daga ciki za a gane sai na bakar fasashi ba kaɗan ba kaɗan ma bace ya ce na hannun umara wa an tumul wuzara maganan cikinmu da shugaba cikinku da shugaba kuma wannan shine ne ƙarar ɗansu mafi ƙarfi wanda hasai da aka yi mata take da abin nan juzailuha al-muhakkik ya ce ba zai yiwu ba mu ne shugabanni ku mataimaka ne kaga kalma bi ne ko amma wannan magana tana da zafi sai an bude ta sai an bude ta yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal al a'immatu min quraish manzara sallam ya ce yana raye shugabannin wannan al'umma a qurayshawa suke mallan ya sauke lamba al-hadith fi musnad tayalisi musnad na imam tayalisi wannan hadisin yake ciki hadisi mai lamba ta 926 an abi barzata daga abi barza wa bi raqami kuma hadisin yana nan a cikin musnad na imam tayalisi hadisi mai lamba 2133 minhu daga dai abi burza din ayin daga tayalisi din an anasin amma wani riwayan kuma ta anas ce wa fi kitabil ahkami a cikin littafin kitabul ahkam wannan asarin hadisin ya zo min sahihul bukhari a cikin sahihul bukhari kaf kitab kenan littafi na 93 ba'un yana nufin babi na biyu jimu yana nufin mujalladi na takwas shafi shafi na 104 zuwa 105 a sahihul bukhari kenan an mu'awiyata daga mu'awiyatu bin abi sufyan annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna hadhal amra kun ga jagorancin wannan addinin fi quraishin to a quraishawa la yu'adihim ahadun babu wani wanda zai ja da su akan shugabancin nan illa kabballahu illa abinan kabbahullahu ala wajhihi sai face Allah ya kifa shi ta fuskar sa ma a dini matukan suna kan addini wato kenan yanzu da za a ce musulmin duniya kansu zai haɗu addini za su a samu tsotson ƙurashawa a samu wanda ke da ilimin da zai rike al'umma yana da addini ba zaɓe za a yi ba ko a wani lungu yake kuma ko a wani dutse yake a duniya shine halifa shine shugaba ba zaɓe za a yi ba maza da gama zaɓe amma in ya zama a cikinsu ba su tsaye da addini ba ko ba su da karatun da za su yi rike al'umma to sai a samu wani amma matukan cikin ƙwarai akwai jarumi mai karatu sannan mai tsoron Allah wanda yake rike da addini to in an zo shugabancin wannan al'umma har ta ƙari to ba a zaɓe su ne shugabanni an gane wannan ko wani bin umar daga hadisi amlai dan umar kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ce la yazalu hadha al-amra fi quraishin ma baqa minhum ithnani wannan al'amari shugabancin wannan al'umma ba zai gushe ba quraishawa za su yi shi matukan a cikin wannan al'umma akwai mutum biyu masu rai a ƙurashawa akwai mutum biyu masu rai a ƙurashawa to cikin biyun nan a tantance ɗaya a bashi wannan malam na kama mana tsoron matsalar ce ba talilin hadisan za a koma a yi su ba in kun duba talilin hadisan in akwai bukurin shi kwara ɗaya kufu'i mai ilimin addini kuma yana tsaye akan addinin to ba a shugabanci yana wurin ba a shugabanci makiya Allah ne suka fito da nasu tsarin suka ce wani wai taro za a yi kowa ya fito a zabe shi ka fito a zabe ka kai wa amene me waye ga maka Allah ya sauke wa fi musnad al-Imam Ahmad a cikin musnad na Imam Ahmad abin nan mujalladi na uku shafi na tara a a ula bugun farko an Anas bin Malik daga Anas dan Malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qama ala babil baiti ya tsaya a kofan gida wa hanu fihi mu muna ciki qal sai yace al a'immatu min quraish kun ga shugabanni a wannan al'umman to daga qurayshawa suke inna lahum alaikum haƙƙa, lalle shawa suna da haƙƙi a kanku yana magana da mutanen madina dash dash dash hadisi na da tsayi warawal imamu ahmad aidan imamu ahmad na da wannan hadisan harwa yau fil musnad a cikin musnad nashi mujalladi na uku shafi na ɗari da tamanin da uku a tabbatul ula an anasin daga anas ƙala ya ce kunna fi baita rajulun minal ansari muna cikin wani gida daga cikin gidajen mutanen madina wataƙila sun je ziyara ko wani abu faja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo hatta wa ƙafa har ya tsaya kaga cikon wancan hadisin kenan fa akhadha bi'idadatil babi sai ya rike murfin kofa wannan kaga hadisi ma musalsali da ya shigo ya tsaya sai da ya rike doki ya rike murfin kofan gidan inda muke an sarawa da mu ƴan kwarori mutanen muhajirai muna ciki da wasu daga cikin mutanen muhajirai suna ciki anas kaga dan madina ne ko shi ma dan maka ne <laughs> anas dan madina ne ko dan maka to ba shi muke tantancewa ba a tantance shi dai faƙala sai ya ce al’a’in min ƙurash shugabanni daga ƙurashawa ne walahum alaikum haƙa walakum mislu zalik suna da haƙƙi a kanku kuma kuna da haƙƙi a kansu amma shugabanci a'a to su ne shugabanni al-imam ahmad kazalik yana da wannan hadisi a mujalladi na hudu shafi na 441 tabatul ula an abi barzata yarfa'uhu ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana zama marfu'i zuwa ga manzon Allah asalin hadisin mawqufi ne ya tsaya ga abi qala sai ce al-a'immatu min quraishin shuwagabanni ai a qurayshawa suke idastarhamu rahimu su ƙurashawa in dai aka nemi su tausaya mutane ne masu tausayawa wa hadu ahadu wafu in sun yi alkawari in dai ba ƙurashe ne to zai cika shi wa haka hakamu adalu in sun yi hukunci adalci suke yi Mallam ya fa’al zalika min hundu wanda bai bibi wannan ba daga cikin ƙurashawa bai zan yana da waɗannan ɗabi'u ba fa alaihi lanatullahi manzo Allah ya ce Allah ya tsine ma wannan bakuraishan kuwa wal mala'ikatu Allah mala'iku sun wato mala'iku sun tsine ma wannan bakuraishan ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ajma'in mutane baki dai masu tsine ma wannan bakuraishan a wannan footnote din kuma an sake sa footnote takmila ذكر العلامة القاري في شرحه لشرح النخبة أن الحافظ qala fi hadha alhadith annahu mutawatirun a cikin nukhba ya fitar da cewa hafiz ibn hajar al-asqalani ya zo da takmila na wannan asarin hadisi a namu dai mu akwai maktabatu sunna ban sunna ku ba har ya ƙara da takmilin hadis ya yace la yaqbalu minhu fi la yaqbalu minhu fi sarfin wala adl rawahu al imam ahmad wa nisa'i wa diya'ul maqdisi fil mukhtarati sai mu koma can saman karatu footnote ina da footnote Allah ya taimake mu kun ga kun ji magana sayyidina magana sayyidina baka na farko fa ce mu ne shugabanni ku mataimaka ne saboda manzo sallam ya ce shugabanni daga quraishawa ne to amma nan ya tsaya hadisan suna da yawa shine malam sai ya jiro su ya haskaka cewa hadisan da suka inganta akan cewa shugabancin wannan al'umman daga ƙurayshawa ne suna da yawa sai na bakar guda ɗaya kawo sai ci gaba da magana waqal yace usikum bil ansari khaira kai ka ce ya gama magana ku mutanen ƙuraishawa ina muku wasu wasici in cikin ku kun fitar da shugaba to ku kyautata wa mutanen Madina an taqbalu min muhsinihim duk wanda ya zan nagari to ku jawo shi wata tatajawazu an musu ihim wanda ya muna na ku da kai nan mamala ya sake sa footnote mudibash ce fi kitabi manaqibil ansar min sahihil bukhari akwai wani littafi akwai littafi manaqibil ansar darajoji da falaloli na mutanen madina a cikin sahihil bukhari littafi na 63 babi na 11 min hadisi hisham bin zaid bin anas daga hadisin Hisham dan zai dan Anas kala yace sami'tu Anas ibn Malik yaqul naji Anas dan Malik yana cewa marra Abu Bakri wal Abbas radiyallahu anhuma wata rana sayyidina Abubakar da Abbas sun wuce suna tafiya a ƙasa kenan bi majalisin min majalisul ansar a wani majalisi inda zama dai a dan tattauna a hira daga inda mutanen Madina sukan zauna su hira yabkun maimakon suka suna fira sai suka kuka suke yi wallahir zahirin magana dai anna zalika kana fi maradin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladhi mata bihi wato zahirin magana yana cikin eh, yana cikin rashin lafiya ne wanda manzon Allah sallam a wannan rashin lafiyan bai mike ba faqal sai suka ce ma yubkikum me yasa kuka muna ganin muna wucewa mu iske kuna tattaunawa ne kuna shakatawa kuna jin daɗi amma gashi mun ga kuna kuka me yasa ku kuka qalu dhakarna majlisan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minna mun tuna majalisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Madinan nan yanzu tun da ya kamar shi lafiya majalisi yana tangal tangal mun tuna yanda yake jajircewa ya karantar da mu ana karatu muna karuwa muna jin daɗi yanzu gashi rashin lafiya ya kama shi majalisi ya yi rauni ba ta wa ake ba ta maganin yadda za a iya samu lafiya ake abu ya yi rauni shi ne da muka tuna karatun yanzu karatu yana neman ya zama bashi sai mu kama kuka an gane wannan ko fada khala ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka ji wannan magana sai suka wuce suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bi dhalika suka bashi labarin wannan قال mai riwaya يتي Anas kenan فخرج النبي صلى sallallahu alaihi wa وسلم wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bashi wannan labari yana kwance bai da lafiya sai ya fito wa qad asaba ala ra'sihi hashiyat burdin wa qad asaba hakika ya nade ala ra'sihi sa hashiyat burdin leban mayafinsa ya dauki wani leban mayafinsa ya lulluba kansa kamar yana jin sanyi yana cikin jinya ne ya fito qala mai riwaya fasa idan mimbar sai ya hawo minbari walam yas'adhu ba'da da al-yawmi wannan shi ne hawan mimbarin manzala na karke daga wannan mimbarin da ya hau, yi wannan jawabin bi ƙara mu hawa mimbarin ba gagara za ta tambaye ka wani hawa minbari ne na manzala na karke da kana da shi wani jawabi na karke kan mimbarin shi na karke to wannan shi ne za mu karanta yanzu Allah wa suna alayhi ya ba ma Allah ya gode wa Allah sun maƙala kun bil ansar fa innahum karshi wa aibati Allah wato dole ne mutane wato mukiya Allah su zagi na Abubakar na Abubakar ya warware matsaloli Ice, ya ku mutanen ya ku mutanen ƙuraish usikum bil ansar ina muku wasici ina muku wasici da mutanen madina kaga duk an shigo masallaci ne fa amma sai ya ce ina muku wasici da mutanen madina na nuna su daban ne kenan ya faɗo su ne shugabanni kenan ya nuna zai tafi ya ba musu amanan mutanen madina sai ya faɗi kalmomi guda biyu karshi wa aibati madina karshi wajen tukana ne idan dabba ya ci abinci awaki dai na ga suna yin haka na ji an ce suna yi kuma na gani ma ba na kiwon sabon ana jan ce yana yi ma shi ban gani ba raƙumi ma ce yana yi shi ma ban da shi ban gan shi ban kiwon shi ba idan suka ci abinci waɗannan dabbobin suka ƙoshi ba so ka cika musu abinci su ci su koshi ne sai ka cire abincin to za su koma gefe guda sai ga sun dawo da abincin suna ta maimaita shi kai kice ma karshi tuka wannan shine lafiyan dabba shine koshin dabba shine nagartan shi yace to Madina wurin hutawa na ne kuma nan ne ne tukan addini to da karshi wurin tukana ne wa aibati adaka na ne a daka na ne nan ne na adana komi addini gaba ɗaya a nan aka adana shi aka haɗa shi an gane ko ina nike wa qad qadaw allazi alaihim duk hakkin da aka dora musu sun sauki sun gama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa baqal ladhi lahum yanzu hakkin su ne suke nema duk haƙƙin da ake aka ɗora musu na haƙƙi sun gama yanzu kai a ce ga wani abu ya taso kai ka sauke naka nauyi sauran naka nauyin ne ya rage a baka ai huta ko alaƙa ce ta haɗa da wani koma waye aka ce kai haƙƙin da kifin ka sauki naka ne ba a biya ka ba ai alhamdulillah kai a murinka kai alhamdulillah na kan an biya ka oho in ma ba biya ka ba dai kai dai ka gama naka yanzu manzo Allah ya musu shaida fa aqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim ku karbi wanda ya kyautata a cikinsu, su ku yafiya ga wanda ya munana a cikin su wannan fa shine na bakar yake kawo gaba gaba shi yasa in kana in ka koma sauran wasu littafai sai ka ji ana cewa sai bakar ya tuna lokacin da duniya ba wai mutane duniya gaba ɗaya ta manta kowane abu sai na kawo shi na aji kowane abu yana aji kowane abu yana aji wa ba'dahu fi sahih al-bukhari hadisin al-ikrima an abbas banda wannan hadisin akwai hadisin ikrima daga abdullahi dan abbas wa hadisin liqadada an anas bi ma'ana zalik akwai hadisin qatada daga anas shi ma yana da wannan ma'anan wa qaribun min zalika fi sahihi muslim akwai hadisin da yaso yi irin wannan asarin hadisi a cikin sahihi muslim an abi sa'id al-khudri daga sa'id abi sa'id al-khudri wa fi sunan a cikin sunan na turmizi, shi ma akwai wannan asarin hadisun daga abdullahi dan abbas an ga yadda sai na bakar ke ajin nasoshi yake ba da mafita to bari mu koma Hayan bai warware matsalar ba ya ƙara cewa inna allaha samma na wasan wa sammakum al-muflihin kalmomi biyu Allah ya faɗi sunanmu a ƙur'ani ya gaya mu duniya sunanmu ko musuwaye waye ya ce mana mu asadiƙin sadiƙin ne ku kuma ya ce almuflihina ne ku masu kun rabauta amma mu sadiqina ne mu je kasa ga footnote ne lambobi guda biyu na biyu da na uku a haɗe fi suratul hashiri a cikin suratul hashiri aya ta takwas ta tara Allah ya ce lil fuqara'il muhajiri ya tabbata ga fakiran nan wanda suka hijira mawadaci ma in ya hijira fakiri yake dawowa ai mun karanta a baya mun karanta ji a rahiqil maktub mawadacin ma fakiri yake dawowa a ce irinsu abdurrahman billionaires sun zo sai dai a san musu masa a hannu gurasa a hannu billionaire alladhin ukhrijo min diyarihim waɗanda aka kore su aka fidda su daga gidajensu ukhrija ba kharaju ne ba ukhriju koran su akai wa amwalim aka kore su daga cikin dukiyarsu suna barin garin kuma aka zo aka mamaye dukiya aka kwashe aka gaje ta yabtaguna fadlan min Allah suna neman falalan Allah wa ridwanan da da da yardan Allah wayansuruna Allah wa rasula suna taimakon Allah da manzansa ulaika humus sadiqun waɗannan su ake cewa as-sadiqun fil iman imanin su na gaskiya ne shi za ba samu ki cikin su ba ko kwara ko mai mix ba samu ba saboda as-sadiqun ne suka zo a Qur'ani na tabawa uddara waɗanda suka tattali gida kun san ai manzo kafin ya hijira sai da aka tura Mus'ab Umair ya je yi shekara a garin Madina Aka yi ta gina gidaje ana tattalin karɓar sabai tabawa uke kenan suka giggina gidaje shirin tarban baƙi. wal imana suka tattalan ma imani wurin zama suka kakkafa wajajen da imani zai zauna min qablihim tun gabanin yan hijiran su zo yuhibbuna man hajara ilaihim suna son wanda suka yi musu hijiran wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba sa jin wani abu a zuciyarsu na bukata mimma utur ga abin da suka bada kai ba ma nan ba wa ala anfusihim suna fifita baki akan kawunan su dan madina sai ya tuwo dan maka ya ce koshi shi ya koma sharuwa ruwa salati ga manzo Allah ya kwanta walau kana bihim khasasa ko da abincin suna tsananin bukatar shi wa mai yuka shuha nafsihi kafin Allah ya faɗi matsayin sai ce kai duk wanda yake bujire mal kwaɗayin zuciyarsa fa ulaika humul muflihuna to sune masu babban rabo wato waɗannan duk wani kwaɗayin zuciya sun sallame shi mutanen Madina sai aka ce musu muflihuna su kuma sai aka ce musu sadiquna to nan sai na bakar yake so su je a'a an gane wannan matsayin to mu koma sama wa qad amarakum bayan ya kayyace musu wannan sun gane matsayin waɗannan da matsayin waɗannan su ya ce to ai Allah ya umarce ku an ta kunu ma'ana haithu makunna duk inda muke ku zama kuna bayan mu ne sai Allah ce ya yi ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as Sadiki. kai ba dole muke Allah sa sai na bakar a gaba ba wannan fa ta zo mushi ne lokacin da aka rude ba masu ƙarfin imani sun fita cikin haicinsu ba yake tunkarar rigingimu da irin waɗannan matsalolin shi sa makiya Allah suka sa a gaba ba wanda suka tsi suke tsini masu shi Allah ka ƙara kare mana wannan gari daga wannan fitina da muka fito ci wai nan gari ne na Afirka ta Afirka gaba ɗaya cibiyar zagin wannan bawan Allah haka sai dai mutum ya zauna yana kallon baki ciki yana kuka ana cewa wai indo yar garba ana kiɗa ana rawa ana gwatsu ana iskanci a garin nan bawan Allah da yake wannan aiki. Thank you. ila gari zalika min al-aqwal al-musiba da wasu daga cikin zatuttuka da sai na bakar ya fadi al-musiba wanda ya dace wal adilla al-qawiyya da hujjoji masu ƙarfi fatadhakkaratil ansaru zalika mutanen madina suka gane wannan wanqadat ilaihi gaba ɗaya suka kalli sai na bakar suka tinkare shi wa baya'u abubakar siddiq radiyallahu an suka yi mubaya ga sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda malam ya sauke lamba naqala al-hafiz ibn kasir fi bidayati wa nihaya eh, ibn kasir ya fitar da asari a cikin bidaya da nihaya min hadisi al-imam ahmad daga hadisi imam ahmad an humayd ibn abdurrahman daga humayd dan abdurrahman ibn auf az-zuhri ibn ukht amir al-mu'minin uthman shi wannan humayd da yake ga kanwan wato kanwan sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda qurbata abubakar fi saqifa fi bani bani sa'ida wannan huduman ta sayyidina Abubakar bani sa'ida wa minha qawluhu daga cikin huduban yace laqad alimtum anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace kun fa sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law salakan nasu wadiyan inda mutane za su bi wani kwararo wata hanya su wuce wa salakatil ansar wadiyan mutanen madina suka bi wata hanya salaktu wadiyal ansara to hanyar mutanen madina nan zambi ya ce walaƙad alimta ya sa'ad walaƙad alimta ya sa'ad kai sa'ad da ake maganan kai ne shugaba kai za ka raba al'umma biyu kai ne shugaba kai sa'ad ai ka sani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ce ina nake kala ya ce wa anta qa'id manzo Allah ya ce wa anta qa'id kana wurin kana zaune ka san wannan hadisi quraish walatu hadha al-amr yace quraishawa su ne shugabannin wannan al'umma su ne wulatu hadha al-amri shugabannin wannan al'amari in yace al'amari shugabannin musulunci fa barrun nas tab'a li barrihim li barrihim mafi nagarta a wannan al'umman ko kai waye da imani a wannan al'umman to kana bin mafi nagartan ƙurashawa ne don in ta ƙure ma ai ba ƙureshe ne ba ba ƙureshe ne ba in ka ƙure a ibada kana jin kai ka isa a wani abu ka isa kai manzo Allah ne to in ma aka cire manzo Allah sun sai na baka din ka kai su ne ko lafa din duka guda hudu ka kai su ne kai sa Abubakar ne abubakar ma zai bi hanya ne Manzala ya ce a ɗauki imanin na abubakar a sa a ɗauki imanin al'umman shi gaba ɗaya. har sahaban har umar har usman har ali duk a sa shi kaɗai zai rijaye su asalin hadisi ingantacce ce to kana wurin yace mafi nagartan wannan al'umma yana bin mafi nagartan bakwarai shi ne saboda haka suke kan gaba kamar yadda yake kuma fajiruhum ta ba'al fajirihim duk wanda ke jin tsinanne ne a wannan al'umman yana bin mafi tsinewan kokore shawa ne tunda Abu Jahal ba gashi na tsinanne ne ba har Fir'auna da yazo mutuwa ya nemi tuba amma Abu Jahal bai nemi tuba ba fa qala lahu Sa'd sadaqta nahnu wuzara wa antumul umara yace wallahi kai gaskiya ni na manta ne kamar na manta da wannan asalin hadisi kaga sai na bakar ya tana lokacin da me suka manta wato zafin rasu manzo Allah ya duke su sun manta